daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran mu tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun haɗa kai da 'yan jarida domin yaƙi da masu ɗabi'ar yada labaran bogi. ya kamata a ce yau aikin ku ya zama ana bashi daraja ba a ce ba wani kaza ya ce kaza a cikin facebook ko cikin whatsapp a bai kamata ba wani a najeriya ma za ku ji cewa hukumar tsaro ta farin kaya ta dss ta yi watsi da wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna cewa an tsinci kudade da makamai da katunan zabe a gidan tsohon shugaban hukumar ta dss lawal dora da aka kora sannan muna tare da babu yaku makeri wanda zai gabatar da shirin a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da shirin wato sharhin jaridun jamhuriyar niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Ladan Ibrahim a yawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. mahukuntar kasar cameroon sun ce yanzu haka suna tsare da sojoji bakwai da ake tuhuma sun kashe mata da yara a shekarar 2016 lokacin da suke yaƙi da ƙungiyar boko haram ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce wannan matakin da gwamnati su ɗauka yana kan hanya ta ce sai dai akwai buƙatar ƙara zurfafa bincike akan waɗannan kashe-kashen da sojoji ƙasar ke yi wakilin murya amurka daga cameroon moki edward kindizeka ya aiko da rahoto daga yawunde yana cewa kungiyar ta kare hakkin bil'adama ta yaba da wannan matakin da gwamnatin ta kamaru ta dauka na kame sojojin da ake tuhuma da kashe fararen hula lokacin da suke yaƙi da kungiyar boko haram mai magana da yawon gwamnatin kasar isa ciroma ya ce sojojin bakwai an kama su ne cikin satin ta gabata saboda kashe mata biyu da yara biyu da suke zargi da laifin goyon bayan kungiyar boko haram yanzu haka dai kasar zimbabwe na cikin zaman halin kila wakala domin ko an jinkirta rantsar da sabon shugaban kasar da aka zaba ranar talatin ga watan jiya hakan ko ya biyo bayan kalubalantar sakamakon zaben da abokin karawar zababben shugaban kasar ya yi ne a kotu wannan dai shine zaben farko da kasar ta yi cikin sama da shekaru da yawa ba tare da sunan tsohon shugaban robert mugabe ba a katin jefa kuri'a masu kula da al'amuran siyasa su kansu sun kasa tantance wannan hali da kasar ta tsinci kanta a halin yanzu. wakilin murya amurka da kasar afirka ta kudu anita powell ta aiko da rahoton da ke cewa sati biyu kenan da kammala zaben wanda aka bayyana shugaban da ke kan gado emerson inamgwagwa wanda ya karbi ragan mulki daga robert mugabe bayan ya yi murabus amma har yanzu ba rantsar da shi ba sai dai masu sa ido na kasashen duniya sun yaba da yadda zaben ya gudana domin ko sun ce an yi cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai kuma a waje daya sun bayyana shakkunsu kan yadda yanayin rumfunan jefa kura suka kasance da ma yanayi a lokacin yakin neman zaɓe. a zamanin mulkin tsohon shugaba mugabe dai a duk lokacin da aka zaɓe ana iya hasashen sakamakon domin ko an sha sukansa da kwarewa wajen a ringizon kuri'a da kuma yi wa masu jefa kuri'a barazana mahukuntan kasar afghanistan sun tabbatar jiya litinin cewa faɗan da aka kwashe kwanaki hudu ana gwabzawa da 'yan tawayen taliban a ciki da wajen garin gazani da ke kudu maso gabashin kasar ya yi dalilin mutuwar jami'an tsaro na kasar har su ɗari da kuma wasu farar hula talatin ministan tsaron kasar janar tarik shah barami ya ce sojojin gwamnati da ke da goyon bayan sojojin taron dangi da ke yaƙi ta sama sun yi nasarar kashe sojojin sa kai har su 200 ciki ko har da larabawa da 'yan ciciniya da ma 'yan pakistan barami ya lashe takobin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari a cikin babban birnin kasar nan da 'yan kwanaki kalilan domin ko za ka kabe dukkan 'yan taliban cikin babban birnin kasar sai dai mai magana da yawun taliban din zabuhullah mujahidin nan take e watsi da wannan sanarwa ta ministan tsaro yana cewa ai sojojin sa kai sun riga sun kewaye sojojin afghanistan a hausarsa daban-daban a birnin sai dai kawo yanzu ba tantance gaskiyan wannan sanarwa ta 'yan tawaye daga wata kafa ta fi sabilillahi ba domin sautari suna ƙara gishiri game da nasarar da suka samu a lokacin yaƙi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban bankin kasar turkiya ta gaza a ta gaza dakatar da faduwar darajar kudinta mai suna lira a ranar litinin wannan ya sa shugaban kasar recep tayyip erdogan ya soki amurka da yunkurin su kurkutawa kasarsa tattalin arzikinta shugaba erdogan ya ce ta yaya muna tare cikin kungiyar tsaro ta neto amma kuma ka ce a soki dan uwanka a baya wannan ya daidai erdogan dai yana magana ne a cikin birnin ankara yanzu haka dai kudin ta lira ta faɗi da kashi 40 a wannan shekarar domin koko a ranar juma'a da ta gabata sai ta faɗi da kashi 16 kana a ranar litinin wannan satin ta faɗi da kashi 7 domin ana canjinta lira 6.8 a matsayin dala amurka guda erdogan ya ce tattalin arzikin turkiya da turkiya na fuskantar barazana ya ce faɗo darajar lira tamkar wani hari ne ake kai kokarin kaiwa kasar ladan ibrahim ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za fara ne daga Najeriya inda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi watsi da wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ke nuna cewa an tsinci kudade da makamai da katunan zaɓe a gidan tsohon shugaban hukumar ta DSS Lawal Daura da aka kora. A wasu sanarwa da hukumar ta fitar ɗauke da sa hannun kakakinta Tony Opio. Hukumar ta DSS ta ce babu ƙanshin gaskiya dangane da bayanan da ke cewa an tsinci naira biliyan 21. dangane da wannan sanarwa wakilin umar faruk musa ya zanta da malam ibrahim katsina mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma tsohon darakta a hukumar ta dss inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan sanarwa da hukumar ta fitar a gaskiya wannan sanarwa ta yi daidai saboda ka san wannan yaɗe da ake ta yi na kafofi da labarai abu ne wanda babu tabbas kuma ana bin ta haka ne a ƙara mutane tension a ta da hankali a kawo rudani amma tun da an ce za a yi bincike a bari binciken a gani aka gani ne. amma ganin cewa an yi sati ɗaya da kore shi daga aiki kuma a ce har yanzu ba a yi wani bincike ba ba wani abu da aka yi kuma a ɗauka jama'a ba za su ta jita jita cewa wata ma ba da gaske ake bai binciken nan kila ba ma za a yi shi ba? Ka san mutane su za su kai ka kotu kuma su za su yanke maka hukunci. Ina ga abin da ya kamata a bi a hankali ba za a sauran a ta gaugawa ba. Ni tunani na kenan saboda ai muna abu ne koya aka yi to a kokari a yi adalci. Amma a yanzu in kai la'akari da cewa a lokacin da Lawal Dora yana kan kujerarsa jami'ansa sun hana a bincike ambasada Ayo Oke sun hana a binciki tsohon babban daraktan da ya miƙa mashi lawal da radin wato ita epeyon akan zarge-zarge na dubban miliyon naira da ake zargin sun sama da faɗi da su shi oke ma har an kama kuɗaɗen na a gidansa da kuma ofishinsa kuma har yanzu ba a yi binciken da ya kai ga an da su a gaban kuliya ba ba ganin yan eh. ƙasa na da hujja su zargi cewa saku-saku ake domin maganan nan ma ta ƙara lalacewa. a ne a gani na kamata a eh, yi wato tun wancan lokacin ƙasa kamata su yi magana ba yanzu ba ba za ka ɗauko wani katsura samu wani ba sai a bincika jin me yasa wani lokacin aka yi abin da aka yi da yan kasa sun nemi dalili a wani lokacin to wannan sun maka su adalci amma yanzu kuma a ce a ɗauko can da yanzu a haɗa ina ga alawo tunanin fa ko me za a yi a bi a yi ce a yi din ina ga fi sauki amma zargi da sauransu duk kwana dama ya irin abin da ke tunanin shi to kamata tun da hukuma ta ce za ta binci da Allah a batta a saurare ta a bata wannan uzurin ya hina tsuwa Malam Ibrahim Katsina mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. To za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar inda hukumomi a kasar su ma suke kokarin yakar masu yada labaran bogi da ka iya tada husuma tsakanin al'umma. Kamar da za ku ji a wani rahoto da Sule Muni Barma ya aiko mana. a taron manema labaran da ya kira wanda shine karon farko da ake ganawa tsakaninsa da 'yan jarida tun bayan da shugaba isuhu ya bashi mukamin kakakin gwamnati a watan yunin da ya shige minista abdulrahman zakariya ya ja hankulan ma'aikatan watsa labarai akan bukatar su guji rungumar shafukan sada zumunta a matsayin wata kokwarar majiya domin kauce wa tarkon masu kokarin kawo ya matsi a ƙasa. Ya kamata a ce yau aikin ku ya zama ana bashi daraja kuma ya zama a ce in information ce in talaka ya ce ko gwamnati ne kowa ya ce na ji wannan labarin a wannan jarida na ji ta a wannan talabijin kin kenan su ne an bada information ba a ce ba wani kaza ya ce kaza a cikin facebook ko cikin whatsapp a bai kamata ba wannan rashin samun haɗin kan hukumomi a yayin gudanar da bincike domin tantance sahihanci ko gaskancin wani labari na daga cikin abubuwan da ke kokarin ɗaurewa jita-jita gindi a nan nishar in ji 'yan jaridar da suka hallara wurin wannan ganawa to amma sabon kakakin gwamnatin ta nishar ya ce al'amura za su sauya daga yanzu ban san ba abin da ya wakana da amma dai abin da na haɗe ni a matsayina na kakakin ƙasa na yi niyya zan yi aiki da ku a kowane lokaci kuma a wannan aikin da nake so mu yi tare za mu yi shi da ciki ɗaya za a yi shi da gaskiya kuma na yi niyya tare da ministoci abokai na aiki tunda ba ni kaɗai ba zan yi zamu gamu tare mu na samu information kin labarin da ya kamata a baku kuma za a baku shi. editan jaridar laru da listowar ibrahim musa wanne ya nuna gamsuwa da sabon tsarin da gwamnatin ta nijar ke shirin bullo da shi domin karfafawa 'yan jarida gwiwa wajen neman sahihan labarai ya ce za su zuba ido domin su ga kamun luddayin ofishin minista zakariya tun da ganawa ce ta farko ana iya cewa duk abin da ya hudi za a sa lokaci ai lokaci ya gwade eh, hausa ke cewa yan manuniya ta nuna lokaci ya zo wanda za mu ganin inda abubuwan da ya hudi ya bi su sau da kafa ko kuma in bai bi su sau da kafa ba yawaitar korafe-korafen 'yan jaridar cikin gida akan rashin samun haɗin kan hukumomi a yayin neman bayanai da kuma yadda ake samun sanarwoyi masu cin karo da juna tsakanin mambobin gwamnati a can baya ya sa shugaban kasar Nijar ware ofishin musamman domin ministan da shi kaɗai ke da hurumin bayar da labaran da suka shafi harkokin gwamnati a hukunce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To idan muka sake komawa Najeriya wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke umarnin da wata kotu ta bayar na cewa a kama mata shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya da ake kira INEC a takaice. Daga Abuja ga rahoton da Hassan mai na kai ne aiko mana inda za ku ji dalilin da yasa aka ba da umarnin kama yanshin tun da farko. Mai shari'a Abdul Aboki na kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da kenan Abuja ya soke umarnin kamo shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu da tun da farko mai shari'a Stephen Pam ya bayar. Mai shari'a Aboki ya ce tun da an ɗaga sauraron wannan magana zuwa sha bakwai ga watan Satumba zai zamanto saɓawa ka'ida in aka aiwatar da umarnin farko. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce wannan hukunci ko kaɗan bai zo mata da mamaki ba kamar yadda kakakinta Malam Aliyu Bello ke shaida min. eh to alhamdulillah da mun batu ne da yake gaban kotu kuma abin da aka bada umarni na ai a baya ita ma'aikata ta ɗaukaka tana zuwa wannan kotu ta ɗaukaka kara wato kotu baki saboda haka ba wani abin mamaki abin da kotu ta ta yi aiki ne a cikin huruminta kuma abu ne da ake ganin ya hau kan tsarin doka yadda kuma kama kowane sashi ba wannan aikin kotu ne kuma alhamdulillah da mun ai abin da ma ake tuhumar shi shugaban hukumar zaben yayi ba ma a wannan zamani shi Profesa Mahmud Bello tun sun shekara ta da sha hudu ce magana ta gida shi ma ya zo ya gaji magana ce take eh, eh dama an yi maganar me ake tuma na abin ne da shi to wata magana ne da ta taso tun maganar da ta shafi a lambar a zaben su na PDP yadda a wancan zamani bangare na PDP ke korafin shi ke da shugabancin da a jam'iyyar da ya lashe wancan zaɓe kuma ya ɗaukaka kara shi da matakai daban-daban na magana na kotu har aka kai ga wani mataki da maganar zai ba su Barista Modibo Bakari wani lauyan tsarin mulki ne da ke sa ido akan wannan shari'a. Ina yi wa ce an ba shi dama ya zo da kansa ba sai an kama shi ba to idan ko kuma an ba shi dama ya turo loyinsa ko kuma ya turo bayanin da ake bukata a wajensa ko kuma ya yi ya bi umurnin da aka bayar amma zai zance a kama shi akan akan tsararren mutu a kawo shi gaban kotu to wannan ba zai yi ba da wannan umurni da kotun ah, ɗaukar gara suka bayar bisa ga shari'a da tsarin mulkin Najeriya. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha hudu mu shakata da wannan waka mu Mugargaɗe mai gina ra mai to Mugargaɗe mai gina ra kan tsoro na rabin mugunta. Ku gargaɗe mai gina rabin mugunta. Ku gargaɗe mai gina rabin mugunta. gargaɗe mai gina mugunta. Kai dai mai gina rabin mugunta, to ka gina daidai kwaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe gina mugunta. mai mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina mugunta. mai mugunta. Kai ƴan uwa mu sa alheri zuciyar mu taima na daɗi amma fa mu bar mugunta. mai gina mugunta. Gama shi mai mugunta. ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani cangon kana biɗar ka ba jaman shi wannan ne gina ramin mugunta. Allah jikan marigayi Dr. Mamman Shata yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya? a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. har yau wannan shirin na ci gaba da jin ta bakin direbobi da fasinjoji wani bangare mai muhimmanci akan harkokin kai komo akan hanya a makon da ya gabata wani direba mai suna garba mani direban dangote a jihar neja ya dauko mana batun yadda daukar kaya masu yawan gaske ke janyo hatsira akan hanya inda yake ci gaba da bayani kamar haka ko ka lallaba giya shida biyar kana ririke ta wani tunda saboda mai ba hankali ɗaya bane amma saboda nauyin kayan nan ya fi yawa kaga tanki ga 60 ga wani waye duk tankuna ga su nan kala-kala amma da gaske kuna take kananan motoci ko direbobin manya a'a wannan babu wannan eh. so da yawa sai a ga kun nufi karamin mota sai ta sauka ta yi daji har ka ga an zo an mutu yawa wannan akasin da ake samu mai karamin mota ne shine baya da hakuri ka dauko ka dauko kana tafiya da trailer mai karamin mota zai zo gabanka zai fiwu sai ya zo ya taka burki a gabanka wanda bai san tirela ba kenan wanda bai san tirela ba kenan to lokacin da zaka ce ka rike ta inda karamin mota za ta tsaya ita babban mota ba za ta tsaya haka nan amma kai baka kauce ka bashi wuri to to kana kauce shi hanya ba ke faduwa za ka yi wato da ka faɗi gara ka je ka kashe duwan da ke a ba kirari kuke fa kuna cewa da kwado aka take a a wannan ba wannan wannan wannan babu butun wannan in dai gaga inda shoulder inda zaka sauke zaka sauke ta in kuma ba shoulder to abinda Allah ya hukunto baka isa ka ce kai wani karewa a ciki batun da Allah ya riga ka gashi akwai direban karaman mota nan me ma kace sunanka sunana yawo Idris daga Tagina na'am to kai ka ji abin da yace ko kuna musu rashin hakuri eh wannan kawai ka bashi san rai ne irin nasu kowa a kasar nan ya san masu manyan motoci kawai tukin gan da sun ganka da karaman mota kawai shikenan da ka san jariri haka za ba zan taɓa mantawa ba na dawo Kano ina binnin gwari ni da hannuna wallahi tallahi wani mai babban mota tanki kan hannuna zai ara ni taka burki fa ni kyale shi bayan ya aro hannun ya koma ya wallahi ta yake so yake dai dole sai na sauka gefe na ba kyau kuma amma to me yasa kuke yin obatakin kuna shiga gaban su kun san sun manyan motoci gare su a to mu gaskiya ba mu yin obatakin muna shiga gaban su sai dai me su dai in suka dauko kayan su kayan su niki niki da kai da hannunka saboda kasa kashe ka dole ne ka fada rami yanzu kuna son hukumomi su yi wani abu akan wannan matsalar. yawwa muna son hukumomi su duba wannan matsalolin tsakaninmu da su masu manyan motoci domin allah kai mi kuke so hukumomi su yi uh, bangaren direbobin manyan motocin nan eh. don gyara hanyoyi ah. eh, me maka ce suna abinda garba ma garba muhammed mani makwa abinda muke so a gyara hanya za a buɗe shoulder hanya idan ta yi faɗi. kaga ko da ya zo ya taka ko da ya zo ya taka maka burki akwai inda zaka kauce ka bashi wuri saboda hanyar na da kyau amma hanya ba shoulder ga dan hanya dan karami kaga akwai matsala akwai matsala amma idan aka gyara hanya aka samu hanya mai kyau to duk inda mutum ya zo ya taka maka burki sai ka kauce ka bashi wuri kamar yadda aka gyara express daga ibadan zuwa lagos kaga hanya wurin nan alhamdulillah ba matsala wannan amma wasu na ganin ya kamata a ce an dawo da tsarin biyan tollgate a hanya amma a gyara kuna ga wannan yayi muku ku direbobi a zai yayi kyau yayi kyau sosai sun saboda me idan aka kawo biyan tollgate kaga ko ko shi mai dukiya karar shi zai kiyaye amma ka zo ka samu dan talaka yana neman cin abinci in ba tukin nan kai ba ba inda zaka ci abinci kaga wani abu ba da za ka yi haka za ka ɗauka yi saboda dole ne ka nemi haƙin naka wakilin namu a jihar neja mustapha nasiru batsari ya tambayi wani fasinja da ya samu a bakin hanya ga kuma abin da ya ce masa ni ne she alhaji shehu galadima usalle na farko wani waje kenan kwanta ok kwantagora eh. to kai a matsayinka na fasinja mai shiga mota a gareji ya kake ganin batun hanyar mota musamman a nan yankin da kake gaskiya a yankin da nike fanni ta hanya gaskiya mun shiga wani hali ta hanya tahiya muke da hanya abin babu sauki ko shekarun da za mu zo kaɗan da mun buge wani mai mashin saboda matsala hanya mun dai iso ne da na kai ba alamun daɗi ko kaɗan muna fatan gwamnati ta taimaka muna ta gyara muna hanyoyi duk mu talaka mu ji daɗin bi ko ba gaskiya ba matsayin namu kenan. to eh, me kuke so hukumomin nan su yi don ganin suna cewa ai suna iya kokarin su wajen gyarawa da sauransu. eh lallai ko suna yi mu dai mu gani ba. <laughs> wato ba gani a ƙasa gani ba a kasa to amma an ƙara muku kudin mota ne a tasha ko ko dai a tasha ba a ƙara muna ba amma daidai ba ku da jin daɗin tafiya ba mu da jin daɗin tafiya gaskiya ba daɗin tafiya ko alama wani ƙari da wasu mai ba a ƙara muna ba amma wala da talaka wanda zai ji daɗi gaskiya alamarin ba mu ji ta ba madalla a nan ne kuma za mu sauke labulen wannan shirin sai sabon mako. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu yanzu ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. rikicin cikin gida da ake fama da shi a wasu daga cikin jam'iyyun siyasar nishar na kan gaban labaran da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako larudo listowar ta ruwaito cewa baraka ta kara zurfafa a jam'iyyar a.n.dp zaman lafiya wacce tun bayan rasuwar shugabanta kanal musa mummuni makwai ta fada cikin rikicin shugabanci taɓarɓarewar dangantaka ta kai matsayin da a wani zubin jigan jam'iyyar ke ba hamata iska saboda rashin jituwa kan maganar tsare-tsaren taron da zai ba da damar zaben mutumin da zai maye gurbin marigayi musa jarmakwai lamarin da a baya-bayan nan ya sa uwar jam'iyyar korar wasu kusoshinta su har da wani dan majalisa salifu mai yaƙi saboda zarginsa da ƙoƙarin damƙare gamar jam'iyya a hannun janar mai ritaya mun kai la isa in ji jaridar larude jaridar letan ta bayyana cewa kawancen mrn na jam'iyyun da ke mulkin nishar ya kori jam'iyyar amen amin daga sahun mambobinta bayan da aka jiyo shugaban jam'iyyar omar hamidu chana yana caccakar gwamnatin isu muhammadu har ma yana roƙon gafara a wajen jagoran 'yan adawa hamma amadu da magoya bayansa a makon da ya gabata a yayin bikin cika shekaru uku da kafuwar amen amen jaridar ta ce kawancen mrn na kallon wannan al'amari tamkar cin amana saboda haka shugabanninsa suka yanke shawarar raba gari da wannan jam'iyya jaridar le sahel na cewa kwamitin ƙasa da ƙasa mai yaƙi da fari a yankin sahel wato sils da ƙungiyar jason e sahel sun bayyana shirin haɗa gwiwa domin ayyukan inganta rayuwar jama'ar yankin sahel ciki har da maganar yaƙi da talauci yaƙi da ta'addanci da yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. jaridar ta ce taron shugabannin kungiyoyin biyu da aka gudanar a makon jiya a birnin yamai a ƙarƙashin jagorancin ministan ayyukan bunƙasa noma da kiwo na ƙasar nijar ne ya tantauna waɗannan batutuwa da za a sake nazari a kansu a nan gaba jaridar air info ta wallafa wata buɗaɗɗiyar wasikar da ke kunshe da koke-koken jama'ar yankin agades zuwa ga shugaban ƙasa isu muhammadu dangane da lalacewar hanyar zirga-zirga ta tsakanin tawa agades arlit wacce aka fi sani da sunan hanyar karfen uranium jaridar na cewa shekaru uku kenan da shugaban ya jagoranci bikin dasa tubalin farkon soma ayyukan gyaran wannan hanya mai tsawon kilomita 236 amma har yanzu ba abin da aka yi dalili kenan da al'ummar yankin agadas ke kiran shugaban ƙasa ya tuna da wannan hanya da ke matsayin wata madogarar bunƙasa harkokin kasuwanci a baki ɗayan yankin arewacin ƙasar. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid jona Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarihin Najeriya. ina son amfani da wannan dama kare kira ga hukuma ba da hutun nefa ta jihar sokoto musamman mai kula da gabashin sokoto wai da allah ne matsayin al'ummar garin gwarba da illela da gare da gwaran yin sauran ana hukumomin da ke yawancin sokoto ne wajen rashin ba su hutun nefa akai akai duk da cewa muna ganin nefa a cikin babban birnin jihar sokoto da wasu ana hukumomi assalamu alaikum ni ne umar hassan tan kuri daga nan katsina ba tsarin bakin ktv to to yan najeriya allah ya tsawaki Allah ya kawo mu lokacin da za a yi cin hanci yaƙi da cin hanci da rashawa wurin wurin yin zaɓe saboda yau ɗan Najeriya ya fara cewa nawa za a bani in yi zaɓe dukkan zaɓuɓɓukan da aka yi na cike gurbi da aka yi nan Najeriya yanzu tsakani ga Allah an yi su kan sai an ba da kuɗi a yi zaɓe wanda ya ba da kuɗi shi ake zaɓe dukkan jam'iyyun nan ba wanda ba ta yi haka ba Allah kuma ya sauke. mai magana bello alale ungo hassan da local government kebbi state nigeria a ra'ayi na yau ya karkata ne akan mutane masu ita jam'iyyar pdp su koma apc ko masu ita jam'iyyar apc su koma pdp alhakikanin gaskiya ba nan take ba lokaci zai nuna ma kowane dan takara lokaci na nuna mai insha Allah wanda zai zarce a takara saboda ba don komi ba duk wanda ya alkawali bai cika ba insha Allah za mu yi roƙon Allah ba za ta kai shi da takara ba ma. yanzu kuma sai zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaici. mahukuntan kasar kamaru sun ce yanzu haka suna tsare da sojojinsu bakwai da ake tuma sun kashe mata da yara a shekarar 2016 lokacin da suke yaƙi da ƙungiyar boko haram ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce wannan matakin da gwamnati ɗauka yana kan hanya ta ce sai dai akwai bukata a ƙara zurfafa bincike akan waɗannan kashe-kashe da sojojin kasar ke yi wakilin murya amurka da kamar moki edward da zai kashe ne aiko da wannan rahoton daga yawunde. yanzu haka a kasar zimbabwe na cikin zaman kila wakala domin ko an jinkirta rantsar da shugaban kasar da aka zaɓa ranar talatin ga watan jiya hakan ko ya biyo bayan kalubalantar sakamakon zaɓen da abokin karawar zababben shugaban kasar ya yi ne a kotu wannan dai shine zaɓen farko da kasar ta yi cikin sama da shekaru masu yawa da ba ta da sunan tsohon shugaban robert mugabe ba a katin jefa kuri'a. mahukuntan kasar afghanistan sun tabbatar jiya litinin cewa faɗan da aka kwashe kwanaki hudu ana gwabzawa da 'yan tawayen taliban a ciki da wajen garin gazani da ke kudu maso gabashin kasar ya yi dalilin mutuwar jami'an tsaron kasar har su da kuma wasu farar hula su talatin. ta masu sauran mu idan ana zuwa sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da kuma aka nema kawo karshen shirin amma da misalin karfe hudu agogon najeriya niger kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku iya za ku ga wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah yadda yanzu madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da haɗa mana shirin baki ɗinsa sai injiniyar mu zainab abdulrahman muhammad lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum